وآله bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bih ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san da kuma shirin na mu koma noma sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai su ne da dan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farokansu har zuwa ƙarshen su inda a halin yanzu za mu fara da shirin na na kun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 29 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan janairun shekara ta 1921 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora sarki faisal na ɗaya ɗan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sa da sharafu makka a kan kujerar masarauta ta kasar iraki kafin haka dai a lokacin yakin duniya na daya turawan sun yi wa sharif maka alkawalin za su bashi sarautar yankin hijaz idan ya taimaka musu wajen yakar dalar usmaniya amma turawan ba su cika alkawalin da suka ɗauka wa sharif makka ba inda bayan yakin duniya na ɗaya da kuma faɗuwar dalar usmaniya maimakon taimaka ma sharif makka sai suka taimaka ma sa'ud ya kori sharif makka daga hijaz baki ɗaya daga nan ne turawan suka ce za su saka masa da ɗora ɗansa faisal ya zama sarkin ƙasar iraki wadda a lokacin take ƙarshen mulkin mallaka na turawa faisal ya rasu a shekara ta 1933 yana hidima ga turawan ingila masu wari kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya ɗan ƙasar pakistan tun yana shekaru ashirin da haihuwa a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga nan kuma muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine ya kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ictp a shekara ta 1964 a kasar italiya a shekara ta 1979 an ba shi kyautar nobel ta binciken ilimin kimiyya ya kuma rasu a shekara ta 1996 da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da malaman addini a kasar iran suka fara zaman darshan a masallacin jami'ar tehran domin neman a buɗe filayen sabka da tashin jiragen sama domin marigayi imam khomeini ne samu dawowa gida daga gudun hijirar da yake a kasar faransa dubban mutane a birnin tehran suka haɗe da masu zaman dirshan ɗin a jami'ar tehran wanda hakan ya sa gwamnatin shafur bakhtiyar ta yi kokarin tarwatsa su amma hakan ya ci tura hakanan kuma a cikin sauran birane na kasar iran mutane sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga domin yin allah dai da firaminista shafur bakhtiyar masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla bayan shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta buƙaci kasashen tekun fasha da su yi amfani da damar da ta samu wajen aiki tare don tabbatar da tsaron yankin rundunar sojan afirka ta kudu ta ɗage dokar hana sanya hijabi ga sojoji mata musulmi na ƙasar sojojin najeriya kuwa sun sami nasarar hallaka wani adadi mai yawa na masu garkuwa da mutane a jihar kaduna to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci kasashen yankin tekun fasha da su yi amfani da damar da ta samu wajen sabunta mahangarsu kan batutuwa da suka shafi tsaron yankin da kuma tabbatar da shi a tsakaninsu ba tare da dogaro da makaman wasu kasashe na waje ba wannan kiran yana cikin wani sako ne da ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya wallafa a shafin sa na twitter cikin harshen larabci don amfanin kasashen larabawan da ke makwabtaka da iran din a yankin na tekun fasha minista zarif ya ce ya ku makwabtanmu dama ta samu a gare mu na mu sake tuntuni kan batutuwan da suka shafi tsaron yankin nan dr zarif ya ci gaba da cewa a fili yake cewa wannan tsaro kuwa ba za a iya sayansa da kuɗi ba ko kuma ta hanyar makaman ƙasashen waje don haka ya ce hanya guda kawai ta tabbatar da hakan ita ce hanyar haɗin gwiwa da aiki tare tsakanin ƙasashen yankin shekaru aru aru kenan dai alaka tsakanin iran da wasu kasashen yankin tekun fashin musamman saudiya da kawayenta irin su haɗe da daular larabawa da bahrain ta yi tsami sakamakon siyasar da suka ɗauka na haƙiyayya da ƙasar ta iran musamman bayan ɗarewar mulkin tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump duk da ƙoƙarin da iran ɗin ta yi na kusantar waɗannan ƙasashe da kuma kiran su ga haɗin kai don tabbatar da tsaro da kuma manufofin da aka yi tarayya a cikin su. gwamnatin amurka dai musamman ta trump ta yi amfani da wannan damar wajen tatsar waɗannan ƙasashe na larabawa ta hanyar sayar musu da makamai don abin da suka kira kare kansu daga barazanar ƙasar iran rundunar sojan afirka ta kudu ta yi gyara wa tsarin sanya tufafi na jami'an sojin don ba da dama ga mata musulmi da suke cikin aikin sojin su sanya dan kwali ko kuma hijabi a matsayin wani bangare na tufafinsu na soja kakakin rundunar sojan afirka ta kudun mafi ngobozi shine ya bayyana hakan a jiya alhamis inda ya ce an yi gyara wa tsarin tufafin sojojin ne don bawa mata musulmi damar sanya hijabi a kasar hularsu ta soji batun bawa musulmi mata damar sanya hijabi ya taso ne bayan da wata kotun soji ta janye shari'a da take yi da wata jami'ar sojin musulma manjo fatima isaac wacce a baya aka same ta da laifin sanya hijabi a kasar hulanta a na soji. a watan yunin shekara ta 2018 ne dai aka zargi manjo fatima isaac din da laifin bijirewa doka bayan da jami'in da take sa ya bukace ta da cire hijabin nata a lokacin da take sanye da tufafin soji manjo fatima dai ta shafe shekaru tana shari'a da hukumar sojin kasar don neman a tabbatar mata da yancin ta na sanya hijabin inda da karshe dai aka amince mata da ta sanya hijabin a kasar hulanta ta soji. rundunar sojan najeriya ta samu nasarar hallaka wani adadi mai yawa na masu garkuwa da mutane a yayin wasu hare-hare da suka kai kansu a kananan hukumomin birnin gwari giwa igabi da cikuna jihar kaduna najeriya kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na kas jihar ta kaduna samuel aruwan ne ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis inda ya ce daga cikin wajajen da hare-haren sojin suka shafa sun hada da hanyar kaduna birnin gwari koran dutse da wasu yankuna da suke kewaye da wajen sanarwar ta kara da cewa sojojin da sun gano wasu masu garkuwa da mutane tare da shanu a arewacin gidan audu inda aka hallaka su kamar yadda kuma ce to an kashe wasu masu garkuwa da mutane din a wasu yankunan na daban kwamishinan ya kara da cewa sojojin sama ne dai suka kai irin waɗannan hare-haren ta sama inda suka hallaka 'yan ta'addan da masu garkuwa da mutane a ci gaba da kokarin da rundunar sojan take yi na kawo ƙarshen wannan annoba ta garkuwa da mutane a jihar kaduna da ma wasu yankuna na kasar. na ƙarshe dai kwamishina a ruwan ya tabbatar da wa al'ummar jihar kaduna shirin gwamnatin na yin duk wani abin da za ta iya wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiyan al'ummar jihar da ma masu wucewa ta jihar to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran firayim ministan kasar iraki mustapha alkazimi ya sanar da cewa jami'an tsaron kasar sun sami nasarar hallaka abu yasir al-aisawi mataimakin shugaban kungiyar dancin nan ta da'ish ko kuma isis a iraki din a wani harin da aka kai masa firaministan na iraki ya sanar da hakan ne cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter inda ya ce al'ummar iraki dai idan suka yi alkawari suna cikawa don haka kamar yadda suka sha alwashin mai da martani mai kaushi ga kungiyar tadancin daesh lallai sun cika wannan alkawari daga nan sai ya sanar da hallaka abu yasir al-aisawi din wanda ya ce yana kiran kansa a matsayin mataimakin halifa ko kuma gwamnan iraki na kungiyar ta daesh yayin wani hari na musamman da jami'an tsaro suka kai masa firayim minista alkazimi dai bai yi karin bayani kan yadda aka gudanar da harin ba to sai dai kuma a makon da ya wuce ne sojojin iraki suka kaddamar da wani hari da suka kira neman daukar fasan jinin shahidai inda suka sami nasara nasarori da dama kan 'yan ta'adda shugabannin kasashen larabawa daban-daban sun nuna goyon bayansu ga shugaban kasar tunisia kais sa'id dangane da kokarin kashe shi da aka yi ta hanyar amfani da guba da ake zargin isra'ila ne ta yi hakan fadar shugaban kasar tunisia ta sanar da cewa sarkin qatar tamim bin hamad al-sani cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da yi da shugaban tunisiyan ya sanar da goyon bayansa gare shi dangane da wannan kokari na kashe shi da aka yi har ila fadar shugaban kasar ta ce shugaban gwamnatin haɗin kan kasa ta kasar libya faiz shiraj sarraj ya bugo wa masa wa shugaba kai sa'id din waya inda ya sanar da goyon bayansa da kuma al'umma ga kuma gwamnatin tunisiyan sakamakon kokarin kashe shugaba sa'id din da aka yi fadar shugaban tunisiyan dai ta sanar da yunkurin kashe shugaban kasar ne mai shekaru 62 a duniya ta hanyar wata wasiƙa da aka aiko masa wacce take dauke da guba mai saurin kisa fadar shugaban kasar ta ce jami'ar da ta buɗe wasikar ta shiga wani yanayi mai na rashin lafiya da kuma rashin jin daɗi sakamakon gubar da aka yi amfani da ita to sai dai kuma ta ce babu abin da ya sami shugaban kasar wasu majoyi dai da 'yan siyasar kasar sun zargi isra'ila da hannu cikin wannan ɗanyen aikin sakamakon irin yanayin yadda aka santa da wannan nau'i na kisa to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. To da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Radio Hausa BOH a nan birnin Tehran na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana shirin namu na yanzu inda zamu fara da shirin na mu koma noma tare da Mustapha Adam. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai mai da hankali ne a kan rikicin da ya kunno kai a jihar ondo tsakanin gwamnati da al'ummar wannan jihar a ɗaya gefe sannan kuma ɗaya gefen da makiyaya fulani da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. farkon wannan makon da ake ciki ne dai aka fara yawo da wasu fayafayen bidiyo a shafukan sada zumunta da suke nuna yadda 'yan kungiyar yarabawa zalla suke farauta fulani makiyaya a yankin arewa maso yammacin najeriya an kuma rika jin masu ɗauke da makamai na gargadi na cewa suna neman 'yan ƙabilar fulani ne domin su kore su daga wannan yanki nasu su dai al'ummar fulani an san su da sana'ar kiwo da yawo a cikin arewacin najeriya da a cikin shekarun bayan nan suka fara gano wato jajukan yankunan kudu maso yamma da ma kudu maso gabashin kasar dalilin zuwansu wannan yankunan na kiwo kuwa wato dalilai ne na kiwo zalla domin dabbobin nasu suna samun cimakar da suke bukatuwa da ita hakanan kuma yanayin yankin mai damshi da kuma yawan ruwa fiye da arewa yana a matsayin wani ƙarin ni'ima ce ga dabbobin da suke kiwo da hakan yasa suke samar da amfani mai yawa kamar nono da ma yanayin haihuwarsu na 'ya'yan da suke samarwa fiye da a arewacin kasar sai dai a lokaci daya mazauna waɗannan yankunan na kudu maso yamma da kudu maso gabas ba su maraba da makiyayin duk da cewa su ma 'yan najeriya ne kuma bisa dokar wannan ƙasa suna da hakkin su rayu a inda suke so su yi kiwon dabbobinsu duk inda ya dace wannan tsakanin ne gwamnan jihar ondo rotumi akerodu ya baiwa makiyayan fulani mako guda kacal da su fice daga cikin dajukan jihar wannan mataki ya jawo mayar da martani daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar musamman ma daga arewacin kasar sai dai hakan bai kawo ƙarshen cece kuce ba har sai da shugaban kasar muhammadu buhari ya tsoma baki inda ya buƙaci gwamnan jihar ta ondo da ya janye waɗannan matakan da ya ɗauka a wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta najeriya ta fitar ta hannun mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin watsa labaru malam shehu garba ya bayyana cewa fadar shugaban ƙasar tana bibiye da abubuwan da suke faruwa a cikin jihar ta ondo da matakin da gwamnan ya ɗauka a kan batun makiyaya abinda ya biyo bayan wannan tsoma baki na fadar shugaban ƙasa ta najeriya shine buɗe tattaunawa a tsakanin gwamnatin jihar ondo da kuma ƙungiyar makiyaya ta miyatta allah wacce take wakiltar fulani makiyaya da kuma gwamnonin zamfara da jigawa sakamakon tattaunawar ta kai ga cimma matsaya akan dakatar da korar fulani makiyayan sai da kuma an kafa musu sharuɗa da dama daga ciki an hana ƙananan yara fulani yin kiwo domin kaucewa aikata laifuka an hana yin kiwo a cikin dare daga yanzu an hana fulani su mamaye dajukan gwamnati daga yanzu wajibi ne ga dukkanin makiyaya su rijista da wannan jihar wasu rahotannin ma sun bayyana cewa ya zuwa yanzu an fara yi wa fulanin rijista kuma daga yanzu dole ne ƙungiyar fulani makiyaya ta rungumi kiwo na zamani ta hanyar samar da matsugunai ga mambobinta da hana su yawo domin kada a samu rikici a tsakanin makiyaya da manoma. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda kwarewar lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Dari dum ya tuma da shirinmu kuma noma yake na kuka saurara yanzu kuma za mu je ga shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa a yi saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki sara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu waya sukan ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin inda a yau mun gaito muku mawaƙin na kasar iran ne mai suna behrus ali fanahi. چه حرفا میزنی شاید نمیدونی چه سرد خونه وقتی تو نمیمونی هوای خنده هات آفتابی اما هوای چشمای من بی تو با boya 是。 an gaishe ka behrus ali fanahi a cikin wakar da ka gabatar mana ko kuma an ne zamu nan zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng جان شده نقش نگار رخ جانانه عشق زاتش شوق چو پروانه بی پروا آن که با سوز درون To madalla masu saurare da haka muka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku idan haka ne sai ku sake kasancewa tare da mu zuwa can an jima shirin mu na dare inda tahir amin da ya kasance tare da ku da kuma wasu daga cikin sabbin labaran duniya bugu da ƙari kan wasu shirye-shirye da za mu gabatar muku to amma kafin lokacin amadadin dukkanin waɗanda kuka je mudoyinsu da kuma waɗanda suke bayan fage waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نورلا жол аса қамқор ерекше мейірімді алланың атымен бастаймын армысыздар құрметті радио тыңдармандар назарларыңызға алланың нұрлы сөздері жинақталған нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз бағдарлама аясында құран кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз алдымен Ahzab сүресінің 39 аятына құлақ түрелік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله